kamar yadda sanarwa ta gabata cewa a wannan rana mai albarka ranar juma'a 24 ga watan shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1445 wanda ya zo daidai da uku ga watan biyar 2024 miladiyya sanarwa ta gabata cewa akwai munasaba wacce za a yi zama na tunatarwa na wa'azantarwa a wannan unguwa mai albarka unguwar jakara lungun famfo bisa ga munasaba ta ɗaurin auren ɗan uwa alhaji salisu ko kuma na ce abba wanda insha Allahu muna fatan Allah ya sanya albarka cikin wannan aure kuma duk wata fitina ya Ubangiji Allah ka kaɗe ta. Ba tare da ɓata lokaci ba ‘yan uwa, sanarwa ta gabata cewa akwai gagaruman lakca da za a gabatar wanda manya-manyan malamai alhamdulillahi sun iso waɗanda za su gabatar da wannan lakca mai albarka. wanda aka ba ta take a sanarwa cewa idan ka zo za ka ji to wannan lakca abin da za a gabatar da ita a kai shi ne maudu'i a sunna idan aka ce a sunna duk wanda aka ce masa a sunna abin da zai fara halartowa a ransa ana cewa sunna to zai halarto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. wannan shine ka'ida kuma shine abin da kowane mutum ya saba ana cewa ahlus sunna to ka san mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan su ne waɗanda ba sa yin koyi da kowa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. su ne waɗanda sallarsu irin ta manzon Allah ce azumin irin na manzan Allah ne duk wata ibada da za su suna ƙoƙari su ga ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da wannan ibada ɗin shi yasa 'yan uwa idan aka ce sunna yana ɗaukan abubuwa guda uku ko guda hudu ƙaunin nabi maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama au fi'ilihi ko kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au taqririhi ko kuma abin da manzon Allah ya gani ana yi ya tabbatar da wannan abu duk waɗannan abubuwan guda uku ana ce musu a sunna shi yasa magabata da suka san cewa wannan sunna ɗin ita ce addini ita ce abin da yake kan gaba wajen isar da saƙon musulunci malamai da dama sun yi littattafai waɗanda suka sa musu suna a sunna kamar akwai kitabu sunan na allalaka'i akwai a sunna na imamu tabarani da kuma na da kuma sunna na imamul asbahani da kuma a sunna li abi abdullah ibn manda duk littattafai ne waɗanda aka dinga yin su tun farko farko na, littafi wanda ake sa masa suna as sunna akwai as sunna la imamu ahmad bin uh, imamu ah, abdullah dan imamu ahmad bin hanbal to akwai littattafai da dama waɗanda malamai suka rubuta su suka sa musu suna a sunna littattafan nan idan ka leƙa su ba abin da za ka tarar sai mai manzan Allah ya ce me Allah ya faɗa ya manzan Allah ya aikata kaza ya sahabbai suka aikata kaza duk waɗannan littattafan abin da suke nuna maka kenan Sabida haka wannan lakcar da za a gabatar lakca ce wacce take na san lokaci gaskiya ba zai ishe mu ba amma lakca ce wacce take sha kundun lakca ce mai faɗi duk da dai cewa na san sai dai na wato na iyayi geji ga malaman kowanne na bashi lokaci na ga me zai faɗa sannan kuma mu karkare amma dai gaskiya lacca ce wacce idan aka zauna in za a kai gari ya waye to za a yi ta faɗo abubuwan da suka ta'allaka da abin da ake nufi da as-sunna da kuma mai sunna take karantarwa mai sunna take fa'idantarwa sannan kuma suwaye mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan galibi mutane a baki suke jin ana cewa a sunna as sunna ba su sani ba to ba tare da na cika muku da baki ba da surutu wato a gefe na na hannuna na dama akwai babban malami shine a sheik adam abdallah wanda shi ne zai gabatar da lakca ta farko sannan kuma a can gaba kuma akwai a sheik anas muhammad idris wanda na san wannan ma'arufin ladaiko tunda yana karatu to alhamdulillah insha Allah sheik malam abdallah zan bashi minti talatin da biyar zuwa arba'in zan ba shi minti 35 zuwa 40 akar makallahu sai dai a yi haƙuri kuma ba a fara lecture da wuri ba <laughs> ba a fara lecture da wuri ba na san in ka fara sai na tsaye da kai ba ka ce yawa ba insha Allah zai zan ba shi dama zai fara sukuwa mu ji abin da zai karanto mana na karatuttuka na waɗannan maudu'i da muka faɗa insha Allah wassalamu alaikum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 salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala sa'iril anbiya'i ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh a wannan majalisi na wanda ya haɗe muka haɗa a wannan marici da za mu yi magana a kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa to marice ne mai albarka domin duk sanda za ka yi magana a kan sunna za ka yi magana ne akan rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda annabi Muhammad shine khairu lah. wanda a cikin halittun Allah gaba ɗaya ba wanda ya kai shi alkhairi ba wanda kuma ya kai shi hana mutane fada wa sharri shi yasa ko ta ina ƙur'ani cike yake da yaban ɗabi'u da halayyar annabi Muhammad shi yasa Allah ma ya ce masa wa innaka la ala khulqin azim wannan khuluq din ai shine sunnar annabi Muhammad Allah ya ce wa annabi Muhammad kana kan ɗabi'u masu girma to wannan ɗabi'un na annabi su ne sunna shi yasa Allah yakan yin mamaki tare da shi ya san wannan manzon Allah fiye da kowa amma yakan yin mamaki na jawanib na rayuwar annabi inda Allah yake cewa fa ma rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik Allah ya ce mamakin irin rahamar da ka tausasa wa sahabbanka da su walau kunta faddan Allah ya ce da kai mai kaushi ne ghalizal qalb mai kullun zuci lan faddu min haulik da sahabbai sun watsa daga gare ka wani malami ya ce taushin zuciya da mu'amalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ne yasa sahabbansa da mabiyansa suka zarce na kowane annabi shi sa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama zuwa ga halittun Allah gaba daya Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai ce me wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira daka annabi shine karshen tauraro mafi daukaka ba a taba yin mai daukaka da daraja sama da manzon Allah ba shi sa alqadi iyad ma da yazo a cikin ashbasa wan najmi idza hawa yace an najm din shine ma annabi Muhammad wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wama gawa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha shine annabi Muhammad a imam ibn qayyim da yazo fassara ihdinas siratal mustaqim yace siratal mustaqim shine annabi Muhammad duk wanda yake neman tafarki na daidai to ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila siratal annabi Muhammad kai mai shiryarwa ne zuwa tafarkin daidai wannan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da kowa a cikin halittun Allah duk wani abu da annabi zai tanadi alkhairi ne alkhairi ne shi yasa duk wanda bai rayu akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rasa haske mai yawa kuma yayi asara ƙarshen asara shine a ce baka rayu akan tsarin annabi ba dan Allah da kansa ya kore maka ka bi kowa sai annabi Muhammad yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lalle mudubun ku ya zama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani malami yace da cewa akai kuduwa kana da zabin ka bi wanda kake so amma sai Allah ya ce uswa ma'ana dole ne ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka da zabi sai kai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka bi sunnar waninsa wannan halaka ne wannan tabewa ne da haka Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili na tabbatar ku mai hankali ba zai yadda a ce masa ga tabarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi tabarkin waninsa ba duk wanda zaka bi tafarki ba annabi ba to ka sani ka bi tafarkin da yake baya bullewa amma duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yin asara ba duniya da lahira Allah ka bar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu ata ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa man alzama nafsahu adaba sunna yace wanda ya lizumta wa kansa ladubban bin sunnar manzon Allah nawwara Allah qalbahu bi nuril Ya yace Allah zai haskaka zuciyarsa da hasken fahimtar waye Allah waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala maqama ashrafu min mutaba'atil habib yace babu wani matsayi mafi ɗaukaka sama da bin masoyina masoyinka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi a cikin abin da manzon Allah ya bada umarni wa af'alihi da ayyukan manzon Allah wa akhlaqihi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Hakisu Ramadan yayi mana tarifin sunna as-sunnatu fil asl a asali in an ce sunna hiya kullu ma udifa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da aka jingina annabi Muhammad da ya inganta duk abin da aka jingina wa annabi na asuwaki na yanayin yanda yake sa riga domin akwai sunanul ibada akwai sunanul ada sunanul ada kamar yanda annabi ya sa riga sunanul ibada yanda annabi ya sallah yanda annabi ya hajji yanda annabi ya umara sallu kama ra'aytumuni usalli wannan sunanul ibada kenan akwai sunanul ada yanda ya taja kai yanda ya saka riga wannan duk sunanul ada ne malamai suka ce ko da sunanul ada ka kwaikwayi annabi akan sa ta al'ada to Allah zai baka lada in kai niyyar lada banda annabi babu wanda Allah ya sa bin sa ya zama lada a sunanul ibada da sunanul ada sai annabi shi kadai salawatu rabbi wa salamu alai duk wanda zaka ba a cikin sunanul ada baka da ladan komai amma idan annabi ka bi kana da wannan ladan daka shine kullu ma udifa lir rasul sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir na daga furci da abinda annabi ya furta ya zama sunna da abinda annabi ya aikata ya zama sunna ko aka aikata abu a gaban annabi ya shiru bai ce kar ai ba to wannan abin shi ma ana dabbaka shi a mazaunin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya ko abin da yazo na siffar annabi na halittarsa yanda ya kaza ko kuma abin da ya shafi ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ku sani ya zo a cikin hadisin Irbad bin Sariya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati da bakinsa annabi ya faɗi wannan bayan ya yi wa sahabbansa wa'azi cewa wa azana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam maw'izatan baligatan waljilan minha alqulub wa zarafan minha aluyun har aka zo gabar da wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah kamar ka ne mana wa'azin ban kwana daga yau ba za mu ƙara saduwa da kai ba ɗan haka ne kai mana wa'azi kai mana wasiya sai annabi yi wannan kalmar mai tsada alaikum bi sunnati annabi ya ce ina horar da ku wajen riko da sunnata anan ka alaikum bi sunnati layi annabi ya ce sunnata to kaga kenan yanzu wani mutum ya zo ya kirkiri tasa sunnar sai ka waiwaya ka gani annabi Allah ya ce ka bi ko wannan mutumin to wannan shine fa digimar ahlus sunna kullun da waninsa cewa abu annabi shi kadai kama anna Allah wahdahu la sharika lahu fil ibadati haka ne annabi wahdahu ne la sharika lahu fit tibai yanda Allah ya zama shi kadai ake bautawa to annabi Muhammad ma shi kadai ake bi wannan fa shine sunna karka bi babanka karka in bi babana kan na bi kakana karka bi kakanka ajja shehinka na ajja shehina wane ne shehin shehunna wane ne shehun shehunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to menene abin rigima anan nace kar abu babana nace kar abu shehina kai ma kar abu babanka kar abu shehinka nace abu manzo Allah to kai me yasa zaka kishi in kai kishi a nan ka zama arne domin magana ake ta ba annabu sak idan ka zo ka ce wallahi tallahi bin annabu shi kadai ne shari'a yi kuskure shi kadai ne bin san ka bi shi ka shari'a Allah ya ce in tuti'uhu ne ta hatadu in dai kun ba annabu kun yi me to duk wanda ka ce ba za ka ba ka yi laifi me ya tashin hankali amma wani yau ka ce kai ahalus sunna ne ma bakin ciki yake wai shi ahli sunna ne kaji makaryatan banza ka zai zagi ka to me kake so in ce annabi ya ce alaikum me bi sunnati ina horar da ku kar ku wani ku bi sunnar annabi ku bi sunnata shi yasa koma cikin riyadu salihin imamun nawawi sai da ya maka gwari gwari in ma kai da kiki ne zaka gane annabi da ya tashi sai da ya ja wani dogon layi haka dogo fa sosai da annabi ya tashi sai ya ce wannan ita ce sunnata shine tafarkin Allah wanda yake miƙaƙƙi annabi ne yake karantar da sahabbai dan ka gane annabi ƙwararren atitacca ne wajen karantarwa a laccarin babu kamar manzo Allah duk wani laccar a duniya a wajen annabi ya koyi yanda za a zana misali sai da ya ja dogon layi haka a miƙe da ya tashi sai layi a dama sai ya dami ya da layi a hagu shine imamun nawawi yace wa khatta qutudan yaminan wa shimalan sai annabi sai nuna wannan dogon na tsakiya yace wannan shine sunna wannan shine tafarki na wannan shine addinin Allah yace wannan layin na hagu yace to ita ce hanyoyin wasu mutane da za su zo su ce nan gaba ku bi su ya sake nuna wannan na hagu yace shine tafarkin wasu mutane da za su zo su ce ku bi su manzo Allah yace akan kowanne layi daga cikin wannan layi akwai shaydanin da yake zaune yake kira zuwa ga ai masa biyayya annabi yace kar ku bi su wannan dogon layi shine layi na dan Allah ko daƙiƙi zai gane wannan ko ba zai gane ba to sai a kirgima da mutane akan an ce abu sunna wai su ahli sunna har kakalan zancen su ake dan a raina abin da suke to bayan manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati sai ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da kuma shiryar halif shiryayyu su ne wa sayyidina abubakar dawa da umar dawa da usman dawa da sayyidina ali duk wanda ka irga ƙarya kake domin annabi bai faɗi sunansa ba halibobin nan shiryayyu sune abubakar umar usman wa to duk wanda yau ya zo ya buɗe ɗariƙarsa ya sa sunansa kakan kakan kakansa ma ba a haifa a wannan lokacin ba to kaga manzan Allah a cikin sahabbai ma ba duka ya ayyana ba iya abubakar da uthman da umar da sayyidina ali su ya ayyana a wannan lokaci sune al a ar-rashidin al-mahdiyyin sai annabi ya ce addu alaiha bin nawajis ku riko da sunna wanda manyan haƙoranku wa iyyakum wa muhdathatil umur manzo Allah ya ce ina gargadin ku da bin kirkirarren al'amura fa inna kulla bid'atin dalala annabi ya ce domin duk wata bid'a bata ce Ku kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bara ambatan bid'a ba karka dinga jin cewa bid'a a bakin malaman sunna ba su suka faɗa ba annabi ne ya ce kowace bid'a bata ce bai tantance ba duk wata bid'a idan ka je ka duba tabsaratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam in yasi cewa ya duk wata bid'a babu hasana babu usaina babu babu gambo yace dukkanin su bata ne shi yasa wani lokacin sai ka ganshi kamar sawun keke Allah ya masa rahama <laughs> amma anan da Allah gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya ya faɗa ba yace duk wanda ya karkasa bid'a ma jahili ne har ƙarshe ma cewa yayi ka zo ka kawo min dalili wallahi haka in ya ya faɗa yace duk wanda yace wai akwai bid'a hasana akwai sayyi wa menene husaina da waye da yace ya zo ya zauna mi muƙabala haka in ya ya faɗa cikin tafsiratul anam yace dukkanin bid'a sunan ta bata to da yake dai ba tsawaitawa zan yi ba a nan zan tsaya wa humul ladzina khalafu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wayannan mutanen guda hudu sune wayanda suka zama khalifan annabi a bayan khalifofin annabi a bayan sa khalifan nan khalifancin nan da suka samu ilman wa amalan wa da'awatan wa siyasatan ilimin annabi aikin annabi da'awar annabi siyasar manzon Allah wayannan mutanen guda hudu haka suka zo suka tabbatar da ita a duniya babu wanda ya kirkiri nasa ko salansa ko iyawarsa duk abin da sayyidina abubakar yayi tsarin annabi ya bi bayan wafatin annabi bai ce to yanzu a daina magana a magana suna annabi ba yanzu aqidar ku shine shine abubakariya bai haka ba da na umar yazo bai ce yanzu aqidar musulunci ita ce umariya ba da na usman yazo bai ce uthmaniya ba da sai na Ali yazo bai ce aliliya za a yi ba kowannen su wannan sunnar ta manzon Allah ya sake daddada wa mutane da haka haka za a bar mutane akan wannan tsarin idan ana neman zaman lafiya kuma ku gane wani abu su kansu wa'annan halifofin guda hudu da na ambata Abubakar Umar Uthman sayyidina Ali Allah ya kara musu yadda gaba daya sai fa idan babu sunnar annabi ake bin sunnar su ban san ko kun gane ba sai idan babu me sunnar annabi sannan za a bi me sunnar su idan ga sunnar annabi za a bi tasu wallahi ba a bi kun san ya za a yi warware wannan matsalar cikin sauki wata rana sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda Ya zo yana wasu mutane bayani da nasiha akan wani abu sai ce ga hadisin annabi ga abin da annabi ya ce su kuma sai suka ce a ai sayyidina abubakar da umar su kuma ga abin da suka ce sai zan abdullahi dan abbas ya ɓaci sai ce da su yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama yace yana dab da Allah ya saukar da ruwan duwatsu a ku daga sama ya jefe ku saboda me a ƙulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ina ce muku annabi Muhammad ya ce Wata taquluna qala abubakarin wa Umar kuna ce min Abubakar da Umar sun ce me muka fahimta a wannan asar din kenan idan ga maganar annabi ba abin tawa ba abin hatta magana Abubakar da wa da Umar kenan da annabi ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin a lokacin da aka rasa sunnar annabi sai abi bi maganarsu sai abi karantar su sai abi bi su amma ma dama ga sunnar annabi su ma ba za a bi mai ba ba za a bi maganar su ba maganar annabi Muhammad za a bi akwai Abu Usman An-Naisaburi Allah ya masa rahama yake cewa ma taraka ahadun shay'an min sunnati ba wani mutum da zai bar wani abu na sunnar annabi illa li kibrin fi nafsihi sai dan wani girman kai da yake cikin zuciyarsa duk wanda kaga ya bar wani abu na sunna to girman kai yake wa shari'ar Allah girman kai yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wanda zai wa shari'ar Allah girman kai yayi asara Imam Sufyan as-Sauri Allah ya masa rahama yake cewa la yastaqimu qawlun illa bil amal yace duk furucin mutum da maganar da zai yi ba za su daidaita ba sai ya hada da aiki wala yastaqimu qawlun wa amalun illa bi niyya yace da aiki da furuci su kuma ba sa daidaita sai an sami ikhlasi kyakkyawan niyya yace wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati as-sunnah yace da aiki da furuci da ikilasinka da niyyarka su kuma ba za su taɓa karɓuwa a wajen Allah ba sai sun dace akan karantarwarwa karantarwar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ka zo fannin Allah tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine Abdullah bin Mubarak yace akhlasuhu wa aswabuhu dole sai ya sami ikhlasi kuma ya dace da aiki bayan kai ikhlasi so tai sai ya dace da sunnar manzon Allah mana ko da an sami ikhlasi a aikin da kai in dai ba annabi ka kwaikwaya aikin ba Allah baya son wannan aikin naka kasan sunna kenan ba karamar magana ba ce ba duk irin yadda za ka yi abu don Allah to ana so a ga karantarwar manzan Allah a ciki karantarwar manzan Allah tana da tasiri a cikin rayuwarmu gaba daya da haka akwai ukuba mai tsanani ga wanda ya bar aiki da karantarwar sunnar annabi sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amalu yace ban ya amalu bihi ya ce ni ɗin nan da kuke gani ba zan bar wani abu ko ƙwaya ɗaya da na san annabi yana aikata shi ba illa amiltu bihi sai na aikata shi ya ce wa inni la akhsha in taraktu shay'an sai da na abubakar ya ce ni ɗin nan ina jin tsoron na bar wani abu na sunnar annabi min amrihi na daga umarnin manzan Allah an aziga ya ce idan ne haka Allah zai karkatar da ni in saba in tafi wuta wannan fa sayyidina Abubakar kenan yana jin tsoron ya saba wa manzon Allah akan aiki guda ɗaya domin ya san yanzu zai zama ya karkace ya bar tafarkin manzon Allah kuma wuta zai je Allah ya kare mai tsari to ina ga wanda suka saba kusan duk sunnonin annabi suna gaba da asuwaki suna gaba da gale wando suna gaba da karatun qur'ani na ahlus sunna ko kusan kowace sunna ta ahlus sunna gaba suke da ita suna gaba da malaman sunna wani ma in ka ce masa hadisi cikin bukhari yanzu a nan kanan bacin rai zai wai shi bukharin ma mutumin banza ne a gurinsa ko kuma aƙida ce da ake yadawa a cikin al'umma suna gaba da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn musayyib Allah ya kara masa yadda yaga wani mutum ya zo bayan an kira sallar asuba yana ta jero salloli fa aksara salata sai sa'id ibn musayyib fa hasabahu sai tsotsa kuwa ya jefi wannan mutumin sun maƙala sai ya ce da shi Idan lam yakun ahadun ya'lam falyas'al yace idan ɗayan ku zai wata ibada da bai sani bai zo yi tambaya a bashi ilimi akan ta innahu la salata ba'da nida illa raka'atayn yace ba a yin sallah bayan kira sai raka'a guda biyu fansarifa sai ya tashi juya baya tafi fa sai mutumin ya biyo shi yace ya aba muhammad atakhsha an yu'adhibani Allah fi salah an yu'adhibana bi yu'adhibani bi kasrati salah yace kana jin tsoron Allah ya min azaba ne dan na yawaita yi masa sallah fa qala bal akhsha an yu'adhibaka Allah bi tarki sunna yace ba akan yawan sallah nake jin tsoron Allah ya azabtar da kai ba abinda nake jin tsoro kada Allah ya azabtar da kai saboda ka bar sunna a wannan gurbin ga yanda annabi ya rayu iya nan ya tsaya kuma nan za ka tsaya shi sa wani magabaci ya ce kif haithu waka falƙau. ka tsaya ka dakata inda magabata suka dakata kif haithu waka falƙau ka dakata inda magabata suka dakata shi sa suke cewa annal asla fil ibadati at asali a ibada da sunna da bin annabi wannan mu tsayawa zai cak sai inda manzon Allah ya motsa annabi shine sitiyaran dukkanin mu nan in yayi mu in bai ba ba za mu ba in za ka shekara dubu kana tsine mana wallahi ba za mu ba maulidin ka je kai tayi ƙarya kake ba shine san annabi ba san annabi shine bin abin da annabi kai azumi ranar litinin da alhamis ya dace da sunna azumin ranar litinin dan tuna ranar haihuwar sa kai ma wannan ba shine sunna ba to ka rayu akan wanda shine zaman lafiyarka duk abin da ka saba annabi wallahi baka da lada akan baka da lada kuma Allah ba zai saurare ka akan sa ba ga wata magana mai muhimmanci Imam Shafi'i Allah ya masa rama yake cewa ishadu ku shaida anni idza saha indil hadith ni dinnan Imam Shafi'i Muhammad bin Idris in dai hadisi ya inganta a guri na an rasulillah cewa wannan hadisin ya tabbata daga annabi falam a bihi kuma ban yi aiki da wannan hadisin da ya zo daga wajen annabi ba ku sani fa inna aqali qad zahaba ni shafi'i na haukace ne hankali na ya tafi kada ku bi ni ku watsi da sha'ani na ce in dai hadisi ya tabbata daga bakin annabi ko ga imamu shafi'i ya ki aiki da shi bai riko da shi bai ce na haukace wannan lokacin ba ni za abu ba a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ai a fili yake Allah ya ce wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu duk abin da annabi ya zo muku da shi me za ku yi Allah ya ce ku rike shi duk abin da ya hana ku ku hanastu ku baru daga wannan abin shine imam ibnu kasir yake cewa ma ma amarakum bihi faf'aluhu duk irin abin da annabi ya umarce ku da shi ku aikata komai wahalarsa wa ma ma nahakum anhu fajtanibu duk irin yadda kuke san an abu aka ce muku annabi ya hana to ku bar wannan abun fa innahu imma ya amurukum bi khairin domin shi annabi Muhammad matukar zai umarce ku zai umarce ku ne da alkhairi wa imma yanha an sharrin ko kuma ya hana ku daga aikata wani abu na sharri ya zo daga Auf bin Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda kala yace kala sallallahu alaihi wa sallam shi wannan Auf bin Malik al-Ashja'i ya zo a ruwaya kamar guda uku sun zo su takwas wajen annabi za su masa mubaya'a ko kuma sun zo su bakwai za su yi wa annabi mubaya'a ko kuma sun zo su shida za su yi wa annabi Muhammad mubaya'a shine annabi ya ce mubaya'ar da za ku mun Allah ta abudullaha shine Allah ta abudullaha wa la tushriku bihi shay'a cewa ala an ta abudullaha kai cewa ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an kuma ba za ku haɗa Allah da kowa wajen bauta ba to anan ma fa akwai tambaya ka san galiban ni nakan dan tsarama shubuha saboda yau da gobe a a dan tantance yanzu a asanan ne zan bayar amma dukkanin mu ji tsoron Allah kaga manzo Allah zai yi mubaya'a wa wannan mutanen sai ya ce ba wanda za su bauta wa sai Allah shi kadai ka kuma su hada Allah da me shirka yanzu idan mace tana so a kori kishiyarta wani irin soro take zuwa a zauna a zana mata ƙasa a ce ki je ki siyo kaza baƙiƙirin ki sa mata alaya ban ce ku ban amsa ba amma ku bawa kanku amsa a zuciya Wanne malamai ne suke irin wannan aikin hotunan suwaye a shagunansu da sorayensu amsar yanzu kun gane wassalamu alaikum ko ba shi bane kun gane abokanan dabin mu su ne ba wasu ba wayannan ne za su zo ce wai masoya annabi ne su suke kare annabi bokayen banza bokayen wofi makaryatan iska gashi sun yi sihirin sun yi sihirin kuma sai ƙara kiba dake har wanda ya ce wallahi in yace in mutu mutuwa zan na ce in baka ce na mutu ba Allah ya tsine wa kakanka da ɗaya kakan naka da wancan kakan naka da ɗaya ɗayan ma shi ma Allah ya tsine masa gani kuma har yanzu ƙara kuɗi ba nake wallahi wannan shashancin banza ne suwa za ku tsorata kaga idan ka ji an ce wani boka wai mai raƙuma ka san daga inda ya fito in ka ji mai tinkiya mai rago mai menene mai ungulu duk ka san daga inda wannan suka fito idan ka ji wani mutum ya ce ana rubuta wa Allah wasiƙa ya zuro hannunsa ya ɗauka ka san daga inda aka fito in ka ji wani ya ce duk su babba irin su shehu ibrahim inyas sun fi karfin su ce allah ya musu abu sai dai karamin yaran su kun san daga inda wannan mutanen suka fito rashin ladabi da muna ladabi zuwa ga Allah da manzan Allah da raina sunnar manzan Allah kowa ya san daga wannan sauraye ne wannan abin suka fito yanzu dan Allah wanda yake so a duba masa kasa a mai duba gidan malam Jafar zai tafi gidan malam Abdullahi Abdullahi zai tafi gidan dakta Sani zai nufa ka san duk inda ka je a nan wallahi bulala za ka sha amma wanda yake so a binkita masa ƙasa a gaya masa mai gobe take ciki ina zai nufa kun san inda zai nufa na san kun gane wannan misalin ya fito to wayannan mutanen batattu ne ba abin su wallahi inda za a gaya ma gobe wallahi bata ne inda za a yi maka shirka a ce galaya laya ko kuma a ba barawo duk wani barawo da ya tafi neman sa'a ya san sauran da zai je a bai sa'a duk karuwar da take so ta shahara tallanta ta karbu ta san inda za a je a bawa karuwa sa'a da kaga mutum da guru da laya yana wurtafurtai yana wasu kulakusai da kulumbutai kai ka san waɗanda suke bashi sa'a muggan 'yan siyasa da ake bawa tsafi da sihiri sun san saurayen da suke zuwa a basu sa'a duk nan fa su ne waɗanda aka zo mu baya annabi ya ce na yi mu baya da ku kar ku bauta wa kowa sai Allah Allah ya samu dace sai manzo Allah ya ce was khams ku tsaye da salloli biyar wato ti'u ku wa Allah da manzansa biyayya sai wa asarra kalimatin khafiya sai manzo Allah ya masa wani sirrin zance a boye wata yar kalma mecece kalmar sai annabi ya ce wala tas'alun nasa shay'a yace karka roki kowa kakku roki kowa abinsa kaga annabi ya koya musu tawadu'u da iffa da rashin maula da bara Ƙala auf shi auf da yake cikin wannan mutanen sai ya ce aitu ra'aytu da ula'ikan nafar yace ga wani bangare na wannan mutanen da annabi ya wannan wasiyar yasqutu sauta adihim sandar ɗayansu yana kan doki za ta faɗi fama yas'alu ahadan wilhu? iya ba zai tambayi wani cewa taimaka min ka miƙo min sanda mata ba saboda tunda annabi ya ce kar su yi kawai sun tsaya iya umarnin manzo Allah wannan shine sunna kar ka kalli yadda ke a can abu yake ko rashin kansa ma dama annabi ya ce kar ayi to ba ayi ya ce ayi za ayi babban abin da zai baka shawa ibnu umar ne ba yaga annabi ya kewaye bishiya bai san dalilin annabi na kewaye bishiya ba bayan annabi ya fati ibnu umar ya zo gurin ya ga wannan bishiyar ya kewaya ta adadin yadda annabi ya kewaya ta wata rana sayyidina ali yana tafiya akan doki ko sai aka ga ya tsaya yana murmushi a wani guri aka ce ya ka tsaya anan kana murmushi ya ce wallahi annabi na gani ya tsaya a daidai nan gurin yana murmushi amma ban san dalili ba amma sunna ne in kwaikwaye shi ni ma in tsaya nan in yi murmushi Allah zai ballada haka suke ba sa karawa daga taku ɗaya na umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai ya je wani guri kawai kwance ta zugen sa ya zauna ya fitsari aka ce misa ya ce annabi ya taba zama a nan gurin yayi fitsari ni ma shi sa nayi wannan shine sunna bin manzon Allah sau da kafa bin annabi shi kadai ne shirya duk wanda zaka bi ba annabi ba ka tabe ya zo daga Umar ibn Abi Salima wanda in buku manta ba yana yaro karami ya zo zai ci abinci ya tsallaka hannunsa nan ya tsallaka hannunsa nan sai annabi ya ce da shi ya gulam sammillah wakul bi yaminik yace ya kai yaro karami annabi yace idan zaka ci abinci ka ambaci Allah ka sa hannunka na dama wa kul mimma yalik sannan ka dinga gutsarar abinci daga gabanka kar ka dinga zuwa kana ɗaukan gaban waninka wannan sahabin sai yace fama zalat tu'mati ba'd yace tun daga ranar haka nake cin abinci ban taba saba wannan umarnin na annabi ba yanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abu Sa'ud al wasu sun ce an ce masa abu mas'ud al saboda ya yakin badar amma wannan shine mafi rauni daga abin da malamai suka faɗa abin da ya fi inganci shine suka ce yana da gida ne a dabda inda aka yi yakin badar kala yace kuntu adribu gulaman li bis sauti yace wata rana ina dukan bawa na da bulala bawa na na samu yace ina dukansa da bulala bis sauti fa sami'tu sautan min khalfi yace a bayana sai na ji wani sauti ana magana daga bayana me sauti yake cewa i'lam ya aba mas'ud i'lam kai aba mas'ud babu yawon din i'lam aba mas'ud sai yace naji a bayana an ce ka sani ya aba mas'ud falam afhamu saut min alghadab ya yace ban fahimci sautin ba saboda fushin da nake ciki a raina kwata kwata ban fahimci sautin ba قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم yace da wannan mutumin ya matso kusa da ni sai na gano kenan annabi Muhammad ne yake mun magana fa iza huwa yaqul yace sai na naji annabi yana cewa i'ilam i'lam aba mas'ud i'lam aba mas'ud qala sai yace fa alqaitu sawta yadi da na gano annabi ne yake min magana yace sai na yadda bulalar da take hannuna fa qala sai annabi ya sake ce min i'lam aba mas'ud ka sani ya kai aba mas'ud anna allah aqdaru alayka minka ala hadha gulam Allah ya fi cikakken iko a kanka sama da ikon da kake da shi akan wannan bawan naka da ka sa shi a gaba kake ta duka bari ku ji me aba mas'ud yace qala qultu sai nace la adribu mamlukan ba'dahu abada yace tunda annabi ya gaya mun wannan maganar ban ƙara yadda na da ki wani bawa da hannuna ba har abada saboda yadda suke bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani sahabi daga cikin sahabbai annabi ya masa wasiya cewa la tasubbanna ahadan annabi ya ce masa karka yadda ka zagi wani kaga ahadan anan annabi wanda yake nufi kar ya zagi wani dan adam ƙala sai ce fa ma sababtu da hurrun wala abdan wala ba'iran wala shatan yace tunda annabi ya bani wannan umarnin ban ƙara zagin wani mutum ko bawa ko ɗa ko raƙumi ko akuya ko tunki ya ce ban ƙara zagin wani abu a duniya ba saboda suna da tsarin in dai annabi ya ce a bari za a bari ya zo daga jabi bin abdullahi al-ansari yake cewa lamma stawa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmal jumu'a wata rana annabi ya daidaita akan kujera ranar juma'a faqala sai ya ce ijlisu mutane ku zauna lokacin da annabi ya ce ijlisu dinnan abdullahi bin mas'ud ya zo daidai kofar masallaci zai shiga ga annabi yana cikin masallaci ya ce a zauna kawai sai ya cire takalminsa sai ya zauna a bakin masallaci annabi ya ganshi ya ce ta'al ya ibn abdullah annabi ya ce taso mana ta'al ya abdullahi bin mas'ud annabi ya ce so ka shigo sai ya miƙe kai tsaye don bin umarnin annabi sai ya shigo Usman bin Mas'ud yana kan hanya a masallaci ji annabi yana a zauna akan hanya kawai ya cire takalmin su ya zauna wani ya ce masa nisa ba za ka ƙara so ba ya ce ai ban kasance zan ƙara taku ɗaya daga umarnin da na ji na annabi a zauna ba wallahi wa'annan bayin Allah su muke kallo muka tsaya muka rike wannan sunnar bayan da za a yi saboda ba sa ƙara taku ɗaya akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka ba mu fikon dabbaka sunnar annabi to kaga wannan malamai sun yi magana akan wannan bayani na Abdullahi dan Mas'ud ibn Hajar yake cewa jalasa ala babil masjid yace Abdullahi bin Mas'ud ya zauna a kofar masallacin annabi mubadaratan ila ta'a saboda gaggawar yi wa annabi da'a kar a saba masa kun san cikakkiyar kissan nan ta sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda da manzo Allah ya ce zan ba da tuta ga wani mutum da yake san Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suna son shi har sayyidina Umar ya ce wallahi ban taba sha'awar shugabanci ba sai a wannan ranar nayi sha'awar a ce ni za a ba wannan tutar yace sai manzo Allah ya sa aka kira Aliyu dan Abi Talib baya da lafiya idan sana ciwo annabi ya bashi addu'ar da ya warke nan take annabi ya dauki tuta ya bawa sayyidina ali yace ka tafi gari kaza kar ka waige sayyidina ali yana cikin tafiya ruwaya biyu ce yana cikin tafiya sai ya tuno ya kamata ya tambayi annabi akan me zai wa mutanen nan da'awa a ruwaya suka ce sai ya tsaya tak sai ya ce ya rasulallah da karbi ya ma'aikin Allah ala maza akan menene zan kiraye su saboda annabi ya ce kai ya wage sai tsaya waye cak a wata ruwayar sai ya dinga tawowa da baya da baya da gudu da baya da baya da baya da baya saboda annabi ya ce kar ya wage har sai da ya tabbatar ya zo kusa da annabi sai ya ce ya ma'aikin Allah akan me zan je in kiraye su ku duba yadda sahabban annabi ba sa saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa mu yi wa manzon Allah biyayya to ku duba faɗin Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin mai idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lame lahumul khiyaratu min amrihi wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad me dalla dalalan mubina Allah ce wa ma kana lil mu'minin bai dace ga mu'mini ba wala mu'minatin ko wata mu'mina mace idan Allah da manzansa suka zartar da wani hukunci ya ji yana da zabi a ransa akan hukuncin Allah da Annabi duk abin da annabi ya ce haka za a yi to baka da zaɓi wannan abin za ka so kuma wannan abin za ka girmama ka kimanta haka za ka haƙura ka bi shi ko da bai maka ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci da takalminsa ya sallah sahabbai ma duk sai suka shigo da su ana cikin sallah sai annabi ya cire takalminsa su ma sai suka cire su da annabi ya yaka idar da sallah ya ce ah, ya naga kun ciccire takalman ku kun san annabi in ana sallah yana gani har ta baya yace ce ya aka kuce cire takalman ku suka ce dama kai muka ga kasa sai muka sa da ka cire mu ma muka cire sai ce ai ni mala'ika jibril ne ya zo ya gaya mun a kasan takalmi na akwai datti akwai najasa sai na cire ku kuma wa ya gaya muku ka duba yadda sahabbai suke bin annabi ya sa sun sa ya cire sun cire yanzu sai dai musu bayani ba a cirewa sai su dora amma da ya aikata suke aikata da ya bari ya bari umarnin su yayi ce sayyidina ali yace da a ce addini ra'ayi ne da kamata yayi mutum idan ya zo zai shafi huffi ya shafi kasan ba saman ba yace amma annabi cewa mu shafi saman ba kasan ba da haka abadan saman za mu shafa ba kasan ba amma inda da hankali na ko naka za mu auna ina ne zai dauko ti. to kaga nan ya za a shafa kenan to addini ba tunaninka bane ba ra'ayinka bane wahayi ne Allah yake wa annabi ga yanda ake so bari baka misali ma in baka gane ba za ka gane in Allah ya yarda yanzu sallar asuba raka'a nawa ce sai ka ce bari in burge Allah in burge annabi in mai da ita raka'a shida ko kun gane bayani na sallar asuba raka'a nawa ake yi biyu ko sai ka ce kai haba ai Allah ya girma a biyu a asuba haba gari ya sanyi sai da na yi bacci na tashi ban gaji ba kuma a ce kawai biza? bari dai in shida ko sha biyu kana da sallah asuba me yasa baka da ita ka saba wa karantarwa addini shi sa Allah ya ce qul atu'allimuna Allah bidinikum ku ne za ku koya wa Allah addini ko abin da Allah yake so za ku yi mun gane wannan da haka baka da zaɓi dole ka bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah zuwa karshen aya ka je ka duba tafsirin sa'adi sai ya ce la yanbaghi wala yaliqu mimman ittasaba bil iman illa al isra'a fi mardati Allah wa rasuli yace bai dace ba bai kamata ba ga wanda ya siffanta da imani sama kawai da ya gaggawa wajen bin Allah da manzon Allah sallallahu da bin umarnin Allah da manzansa abin duk da yace ayi yi abin da yace a bari a bari shi yasa imam ibnu qayyim a cikin littafin samadarijus salikin yake cewa ra'asul adabi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamalu taslimu lahu wal inqiyadu li amrihi yace inji ibnu qayyim yace ra'asul adabi ma'a rasulillah ƙarshen biyayya da bin annabi yace shine mutum ya sallama rayuwarsa gaba ɗaya wajen kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bin umarnin manzan Allah Malik ibn Anas yana cewa sami'tu ibn shihab yaqul sallimu lis-sunnah yace ku miƙa wuyan ku zuwa ga sunnar manzan Allah wala tu'ariduha min wala tu'ariduha kar ku dinga yin fito na fito sai kar ku fito na fito da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khazu man min qawlihi ma min ahadin yace babu wani mutum illa wa yu'khazu min qawlihi ba ce za a iya daukan wani abu nasa da ya faɗi daidai wa yatruku illa qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai maganar annabi wannan maganar kafin malik mujahid ya faɗe ta sha'abi ya faɗe ta imam shafi yana cewa idza wajadtum li rasulillahi sunnatan yace idan kuka samu wata sunna ta ma'aikin Allah fattabi'uha ku bi wannan sunnar wala taltafitu ila qawli ahadin Imamin shafi yace karku ku waiwaya ku kalli maganar kowa kun san ko me bata addini a yau shine maganar wasu mutane ake bi maganar wasu mutane ko a qawaidin na sai a ce ja'ala hashehu jawo wannan gurin daidai layi ja'ala hawa wallahi kuskure ne sai dai ka ce qala Allahu me qala rasuluhu amma ja'alawa la ya ja'alu shay wa yake sanya addini Allah kadai da manzansa Kawai, dan Allah kawai ba wanda zaka bi sai Allah da annabi amma aka ce wane ne ya sanya wannan ka'ida sai ka ce ina aya ko hadisi in babu sai ka ce a'a Allah shi ka tafi da abinka kawai me yasa zaka tafi da abinka shay je ka ba zan bi ka ba daga ina imamu malik ya ce kan nabi kowa sai annabi imamu shafi'i ya ce in hadisi ya inganta nan ne mazahabarsa ya ce idan magana ba ta ba a ajiye abu maganarwa annabi muhammad wannan ba su ne malaman farko farko na wannan al'umma suka gaya ba wannan allah ya samu dace kun ga anan imamu shafi'i ce wala taltafitu ila qawli ahadin in dai ga magana annabi kar ku yi mai kar ku saurari maganar kowa to a nan ga wata kadiya ga salatin annabi ga salatin wani annabi wanda salati za mu bi in jiwa imamu shafi'i in jiwa aka ce ga hadisin wa annabi ga hadisin wani don Allah kai yaya ga bakureshen manzo wanda Allah ne malamin manzan Allah balaraban maka da madina ya yi magana ya yi larabci ya ce sallu kama ra'aytum kama usalli a nassin qur'ani sahabbai su zo su ce ya za a ce ga yanda za a yi wani balidi dakiki gajere mai jan ido mai karyayyen haƙori ya zo ya ce wai maganar shehinsa za a bi har ma saboda rashin kunya ya ce wai salatin shehinsa ya fi salatin manzan Allah wallahi haka ya faɗa wai larabcin shehinsa ma ya fi larabcin da annabi ya faɗa Allah ya tsine masa albarka saboda ƙarshen rashin mutunci kenan ana maganar la uqsimu bi hadhal balad wa anta hillum bi balad wa walidin wa ma walad an ƙauyen ƙayayau wanda karo ta fi garin ku so dubu ka zo ka dinga maganar cewa wai wai zancen da ya fito da ka ku tsaya ku ji annabi fa bai taɓa ƙarya ba na rantse da Allah duk shehin da aka yi a duniya ya taɓa ƙarya shi annabi baya ƙarya amma dukkan shehuna kuwa sun ɗana to wa zai raba ni da jawi dawisu sannan ya bani jaba ne murna ya ina da turare sarkin ƙamshi ka ɗauko min gidan kowa da akwai ka ce wai ka daidaita su yali da nake da fari tas idan fari tas bakin baki sudik mai gashi yana zuba har ka faɗa mai zara-zara ɗan yatsu in yi haka ruwa ya fito a sha ruwan da malamai suka ce idan aka ce wannan ruwa ya fi kowanne albarka in aka ce ruwan aka ce tattauna fa malamai suka yi wai akwai ruwan da ya fi zanzan albarka suka ce eh akwai aka ce wannan ruwa suka ce shine ruwan da ya fito daga 'yan yatsun annabi annabi fa cirar gashin kansa ake yi a tsoma a ruwa matan annabi suna raba wa sahabbai hadisin ya inganta a warke daga ciwon ciki wallahi yau ulsa da take ta kashe mutane da za a ba su gashin annabi suna sha sun warke daga ulsa har abada dan Allah je ciri gashin hammata shehin ka kaji ka sha ka gani Imam Shafi yace idza sahal Hadis fa huwa madhhabi yace idan hadisi ya inganta shine mazhabata in dai ya tabbata annabi shine me shine mazhabar mu in bai tabbata daga annabi ba shikenan ya zo ma imamu shafi yana cewa idan sahha alhadith fadribu bi qawli hadha alha'id yace idan hadisin annabi ya inganta ku dau magana ta ku jefa ta jikin wannan bangwa kar ku yi aiki da ita ku bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abdul bar yace alhujjatu inda tanazu'i yace abinda ake riko a mazaunin hujja idan ana jayayya yace shine as-sunna sunnar manzon Allah faman adala biha faqadi aflaha yace duk wanda ya kafa dalili da sunna annabi ya rabauta imam imam zuhri yana cewa al ittisamu bis sunna najatun duk wanda ya riko da sunna ya tsira ibn abin iz yake cewa wal ibadatu mabnaha ala sunna wal ittiba yace duk ibada ana gina ta ne akan sunna da bin manzon Allah la alal hawa wal iftida ba a gina addini da ibada akan san zuciya da kirkire wa ya yace wa kullu man adala an ittiba'i duk wanda ya karkata gaban annabi ya kiyaye manzon Allah an ittiba'i sunna ce idza kana aliman biha yace idan ka tara cewa wanda ya bin sunna annabi ya san sunna ɗin ya karanta ya bi da gangan yace fa huwa maghdubun alai yace wannan wanda Allah ya fushi da shi ne suna nan yanzu zamu iya irga muku su amma sai rana ta ɓaci sun san sunnar ba su busanta ba amma sun ƙi su bita wa illa fa huwa bal yace amma in jahili ne sai ka ce to batacce ne Allah ya raba mu da batacce ibn tulubugha yake cewa walaysa li ahadin an yada'a aqidatan wala ibadatan min indi nafsihi yace bai dace ga kowa ya sanya wani abu na aqida na imani ko ibada a karan kansa ba bal alaihi an yattabe yace wajibin da yake kansa shine ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wala tabtadi kar ka kirkiri komai wa yaqtadi wala yace wa yace mutun ya koyi annabi kada ya riga ya annabi wajen aiki sahal at-tustri yake cewa ma ahadasa ahadun fil ilmi shay'an ba wani abu da zai kirkiri wani abu a cikin ilimi illa su'ila anhu yawmal qiyama face sai an tambaye shi akan wannan abin ranar kiyama ranar gobe kiyama in wafaka sunna salima wa illa fala in abin da ka kirkira ya dace da sunnar annabi ka rabauta in bai dace ba yace ka halaka imam ahmad bin hanbal yake cewa la tuqalliduni kar ku makale wa zance na wala tuqallidu malikan kar ku makale wa maganar malik wala shafi'i kar ku makale wa maganar imam shafi'i wala al-auza'i ko wannan babban malamin na sham wala sauri kar ku makale wa maganar imam imam sufyan ibnu sa'id as-sauri yace wa khuz min aka akhazu ku ɗauko daga inda suka ɗauko daga ina suke ɗaukowa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƴan uwa masu daraja a takaice a tsururuce a mulmule a guri guda cif a nan zan dakata shakkakin sai kwalala mun harara amma wallahi ni yanzu na ji na dan fara bayanin nan wallahi ai bayani akan sunna da daɗi ko babu to Allah ka raya mu akan sunna Allah ka kashe mu akan sunna Allahumma amitna ala sunna wata rana Imam Ahmad ya hauka lakwani sai ji wani ya ce man mata alal islami wa sunna mata alal khair wanda ya mutu akan musulunci da sunna ya mutu akan alkhairi sai Imam Ahmad ya ce uskut bal mata alal khair kulli sai dai ka ce ya mutu akan alkhairi gaba ɗayan alkhairi gaba ɗayan alkhairi wallahi duk masu adawa da sunna busanta bane saboda duk abin da ba sunna ba sai kaga nau'in hauka a cikinsa ba zan buga muku misali ba saboda ba na son ɗaukana kuma ban san yanayin unguwarku ba kan na rikitota in tafi ku <laughs> wassalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah wato kamar yadda na faɗa a farko dama na gaya muku idan aka fara wannan lakca ɗin kusan malam idan kwana zai yi to yana da abin fada akan wannan bigire na sunna kun san su ahlus sunna idan ka taɓo musu inda yake musu kaikayi inda suka fi ƙwarewa shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun abin da ake karanta kenan kusan a laccar malam ko rabi bai yi ba amma sabida matsalar lokaci naga dole na dakatar da shi sannan mu koma wajen malam Anas shi ma mu kwankwada abin da zamu kwankwada na ilimi idan muka kalli lakcan malam ya ya gaya mana menene sunna kuma ya gaya mana magabata tun daga kan sahabbai zuwa kan tabi'ai zuwa gan tabi'i tabi'ina yanda suka yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan su ne magabatanmu kuma wallahi ahlus sunna babu waɗanda suke ɗauko ibada daga wajensa in ba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kuma kan fahimtar magabata su ne waɗanda muka faɗa amma yanzu abin da zai baka takaici duk lokacin da aka ce maka maliku a zaure sai a kawo ma magana fikihu a ce ai malikiya kaza suka ci kai ka ce imamu malik bai koyar da aƙida ba wallahi yan uwa idan kana neman mazhabin da yafi fi tsanantawa akan bid'a wallahi ita ce malikiya ka je ka duba al-i'tisam na imamu shadibi mazhabin da ya fi tsanantawa akan bidi'a to shi ne maliku amma ba a karanto mutane maganganun imamu malik akan bidi'a. yanzu misali ɗaya zan bamu wani mutum ya zo zai ɗau miƙati a madina da ya shigo madina sai je gaya yake gaya imam malik yake ce shi ba zai je laifa ba ya ɗauki miƙati inda zai je ya ɗauki miƙati zai je ƙabarin manzan Allah masallacin manzan Allah saboda yana ganin duk gaba ɗayan Madina babu inda ya fi kabarin manzan Allah da masallacin manzan Allah falala kuma haka ne masallacin manzan Allah ba wanda ya fi shi falala a Madina gaba ɗaya ya ce to shi daga nan zai ɗau miƙati sai ya tafi aikin umara sai imamu malik yake ce masa la kada ka so ma ɗauka daga nan kabarin yace ka je zulhulaifa inda manzon Allah yayi kai yace a'a shi dai anan zai zai abin da yace akhsha alaikal fitna sai imamu malik yace ina tsoron maka fitina ina tsoron maka musiba kar ta same ka sai ce ayyu fitnatin fi Ya yace wata fitina ce akan na ɗan ƙara yan milamilai ɗan wani taƙi-taƙi na ƙara na zo inda ya fi falala na ɗauki wannan miƙatin na je ne aikin haja, menene fitina a nan wajen ya ce bagaji Allah yana cewa falyahzaril ladhina na an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali yace waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah su ji tsoron kada wata fitina ta same su ko kuma kada azaba mai raɗaɗi ta same su to ku duba ‘yan uwa imamu malik ne yake wannan maganar imamu malik ne yake tsoratar da mutane akan bid'a amma wallahi mutanen nan duk inda aka zo imamu malik kai in dai kayi karatu a wajensu kai ka ce imamu malik ba abin da ya karanta in ba fiqh ba amma wallahi idan ka je babin aƙida imamu malik gwarzo ne a babin Aqida yafi kowa zafi inda za su dinga karanto babin aƙida mai maliku ya ce wallahi da duk waɗannan abubuwan za a yi fitali da su Allah ya sa mu dace sannan malam ya ɗauko magana akan bokaye mutane na ga suna mamaki ana bokaye daga wajen suka mutu to dan dai ban san malam zai ɗauko magana ba da na tawo muku da jawahirul ma'ani kun ga hatimin bokanci a ciki wallahi a cikin jawahirul ma'ani akwai hatimi shafi guda ne yafi waje ɗaya hatimi ake rubutawa nan da ake koyar da bokanci wannan ɗalasumai ɗin nan da ake rubuta a jibi ya marfa ya ilu ya sarka ya ilu ya kaza ya jibi ya kaza duk waɗannan ya din wallahi duk a nan wajen aka samo asalinsa ake koyar da shi to kaga littafin da ya koyar da wannan abin ɗin idan kaga mabiyan littafin sun aikata me kake zato ai dama gidansu ne dama wannan shine Allah ya sa mu dace yana a cikin littafin ya karanta yana cikin littafin na ɗan taɓa ne to yan uwa sannan kuma abu na karshe da zan karkare sannan na mika ku zuwa malam anas shine mu lura da wani abu yanda mutane suke kokarin wautar da hankalin mutane wato kullun tarihi ne yake maimaita kansa abin da ahalus sunna suke kokarin a guda ko kuma abin da ahalus sunna suke ƙoƙarin a yi sai kuma a juyar da abin ana jifan ahalus sunna da shi yan sai ka ji idan sun fara magana sai ka ce makiya manzan Allah wai ahalus sunna waɗanda suke wannan karatun wai su ne makiya manzan Allah wallahi tallahi da na gaya muku littattafan nan da na ce muku as-sunna lilalaka'i as-sunna li Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal as-sunna littattafan as-sunna sun fi a kirga waɗannan littattafan duk gaba ɗayansu malaman suna ne suka rubuta shi kawai saboda mai, don ba da kariya da sunan manzan Allah wallahi na rantse ma da Allah ba za ka tamu wani littafi da aka rubuta a sunna wanda yake na ɗan bid'a ba ne saboda shi a ainihinsa in ya ce zai rubuta littafi mai suna a sunna wallahi sai dai ya dinga yi wa kansa raddi ba dai ya faɗi abin da yake ciki yana so a yi ba saboda sai dai ya dinga saba wa kansa to kullun irin waɗannan kalimat ɗin za a ga ana jifan ahlus sunna ci kuma tarihi ne yake kan maimaita kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina shi ya kawo addinin musulunci to mu koma mu ga me aka dinga jifansa da shi abin da manzon Allah yake yaƙi da shi shi aka koma ana jifansa da shi manzon Allah ya yi yaƙi da bokanci ko bai yaƙi da bokanci ba wallahi kafar maka sai da suka ce masa boka ne shi wallahi sai da suka ce masa boka ne shi Allah ya ce wa ma huwa bi qawli kahin qalilan ma tu'minun suka ce mawaki yace wala bi qawli sha'ir qalilan ma tazakkarun suka ce masa mahaukaci aka ce wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila ilayhi wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila ilayhi dhikru innaka lamajnun suka ce masa matsafi manzon Allah ya zo yana yaki da tsafi yana yaki da tsafi amma suka ce wa manzon Allah wai matsafi ne shi suka ce wa manzon Allah matsafi manzon Allah kuma shi yake yaki fa da tsafin to wannan haka take haka sunnat take duk lokacin da ɗan bid'a ya ga bayan da zai da kai sai ya jefe ka abin da kai kake yaƙi a kan wannan abu kuma haka tarihi yake nuna kansa shi yasa alkur'ani yake cewa atawasau bihi bal hum qaumun tagun to alhamdulillah yanzu ba tare da bata lokaci ba insha Allah zan mika ku zuwa ga malam Anas Idris Muhammad wanda zai yi mana bayani shi ma na abin da yake ɗauke da shi akan wannan maudu'i malam ana za mu baka minti ashirin zuwa goma sha biyar insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 'yan uwa masu albarka malam ya shayar da mu karatu mai tarin yawa dangane da abin da ya shafi bayani akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ana bayani akan abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji zuciyarka tana ƙara wani sanyi kana jin wani daɗi yana ratsa ka baka so a dina malam yana jawabai wallahi ban so ya tsaya ba Abin da zan yi tsokaci a kansa dangane da abin da malam ya gabatar na bayani a kan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama na farko mu lura da waɗansu abubuwa guda biyu idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai ambaci sunnarsa za ka ji yana goya mata waɗansu abubuwa guda biyu wanda annabi sallama yana yin su ne don a ja hankalin al'umma su lura da su suna da muhimmanci mai girma abu na farko shine yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nasabta sunnar zuwa ga kansa ya ce sunnata shine abu na farko wai dan ka tuna matsayin manzon Allah sallama a gurinka sannan sai ka kalli sunnar ka ga tasa ce abu na biyu za ka ga a cikin jawaban manzo Allah sallama akwai bayani ko umarni zuwa ga kai a matsayinka na masoyinsa da cewa kai koyi ko kai riko da ita wannan sunna ma'ana ba wai zaɓi kake da shi na a gaya maka sunna ka yi aiki da ita ko ka aiki da ita ba malam ya biya mana hadisin al-irbab ibn sariya a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alaikum bi sunnati ma'ana ina horarku hanni hakkai hakowa annabi na horar mu umarni kenan daga ma'aikin Allah menene umarnin yace bi sunnati da sunna sunnar tawa ita ta wani annabi Muhammadu idan ka koma cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal hadisin sa na 10445 al-Imam Ahmad ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin Anas dan Malik radiyallahu an wanda wasu daga cikin sahabbai suka shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tambaya dangane da yanayin ibada da bautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba su labari sai wasunsu a ciki suka yi alwashi suka ce wallahi ni kullun azumi zan ba zan taba sha ba ɗaya ya ce kullun sallah zai da daddare ba zai taba kwanciya ba ɗaya kuma ya ce saboda tsaba tsananin bauta ba zai aure ba da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari sai ya kira su sai ya hudu ba ice me yake damun waɗansu mutane an ce da ni wani sun ce kaza sun ce kaza sai manzo Allah sallama yake musu rantsuwa da Allah Ya ce, inna ma ana akshakum lillahi wa atqakum lahu na rantse da Allah ku sani cewa na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokinsa amma ku sani tare da haka ina yin aure ina sallar dare wataran wataran kuma na kwanta wasu malaman kuma suka ce a'a ma'ana ba wai daren duka yake sallata ba yana sallata wani bangare na dare kullum sannan kuma ibacci a ragowar daren ba dukansu yake sallata ba sannan kuma ya ce yana yin azumi wataran wataran kuma baya yin azumi sai ya ce da su famar ragi ba an sunnati sai ƙara nasabta sunnar zuwa ga kansa ya ce to falaisa minni duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni babu ni babu shi ma'anan hadisin ne ka ƙaunaci sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi aiki da ita sannan sai ka kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu darimi ya rusu shekara ta 255 ya kawo hadisi a cikin sunan ɗinsa hadisi na 2215 shi kuma daga riwayar sa'ad ibn abi waqqas kissar usman ibn maf'un wanda kusan tana kama da wannan kissar ta anas dan malik radiyallahu an shi ma usman ibn maf'un labari ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Usman dan Maz'un fa ya ce shi ba zai aure ba sai Annabi alaihi salam ya ce a kira masa Usman da Usman ya zo sai Annabi sallama ya ce da shi kai Usman ni ba umarce ni da yanci ba a rahibta an sunnati yanzu kyamata sunna ta kake usman dan matsu ne ce Allah ya kiyaye ni yace la ya rasulullah yace ko da wasa ya rasulullah sai annabi alaihi salam ce to ni yana daga sunna ta yin aure yana daga cikin sunna ta yin sallar dare wata ran wata ran kuma na tashi ya ce yana daga cikin sunna ta yin azumi wata ran wata kuma ba zan azumi ba sai ya ce famar ragi ba an sunnati falaisa minni wanda duk ya ji wani abu na sunna ta ya ji yana gudun sa baya son ya aikata shi annabi ya ce ba za mu haɗa hanya da shi ba babu ni babu shi sa'ad ibn abi waqas ya ce wallahi akwai da yawa daga cikin sahabbai sun dana a ƙarƙashin wannan kaziya ta usman ibn maf'un da annabi alaihi salam ya tabbatar da shi akan wannan kin yin auren da da yawan su sai sun yi fidiya saboda su samu cikakkiyar rayuwa su su kadai ba tare da sun hada ta da mace dan su bauta wa Allah subhanahu wataala al-Imam al-Hakim a cikin littafin sa al-Mustadrak al-Sahihain a karkashin hadisi na 319 al-Hakim ya rasu shekara ta 405 ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda da shi Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni qad taraktu fikum shay'aini hakika na bar waɗansu abubuwa guda biyu a cikin ku na ku al'ummata lan tadillu ba'dahuma ba za ku taba bata ba a bayan su mana matakar kun yi riko da su kamar yadda wata riwaya ta bayyana lan tadillu ma tamassaktum bihima matakar kun yi riko da waɗannan abubuwa guda biyu ba za ku taba fadawa cikin kwazazzabo na bata ba sai annabi sallama ya ce kitaballahi wa sunnati kaga anan ma manzo Allah sallama yace kitaballahi wa maza wa sunnati sai ƙara nasabta sunnan zuwa ga kansa domin ka san in ana maganar sunna annabi alaihi salam ne yake ambata ta sannan kuma yake jingina ta zuwa gare shi amma yana da kyau yan uwa abu na biyu mu gane cewa da'awar sunna mutum ya da'awa ya ce ni ahlus sunna ne wannan baya wadatar da shi baya wadatarwa mutum ya shiga cikin shagifa ko cikin tawaga ta ahlus sunnati wal jama'a mujarradin da'awa da baki idan mujarradin da'awa ne da baki har daga cikin yan shi'a akwai inda suka yi rubuce-rubuce akan cewa yan shi'a masu ne ahlus sunna akwai a doktor Muhammad attijani a menene sunansa As-Samawi attijani As-Samawi wani malami ne dan kasar Tunus ya rubuta littafi ya sa masa ash-shi'atu ahlus sunna wai ɗan shi'a su ne ahlus sunna wannan shine ake cewa da shi hadda suka za a cin dangu ashe awa kadai ba za ta wadatar wa mutum a can cewa ya shiga cikin ahlus sunna ya zama ahlus sunna ba menene abin da ake da bukata mutum ya lazumta gane da tabbatuwarsa akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tsayu akan abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya inganta daga cikin ayyuka na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsu na ɗaliban da suka koyi aƙida da aiki daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa zaka ga al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin littafinsa usulus sunna a farkonta Imam Ahmad ya rasu shekara ta 241 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama al ahmad a cikin al suna sunna yake cewa usulus sunnati indana mu a gurin mu sa al-imamu ahmad ibn hanbal in ana magana akan tushen sunna yace shine at-tamassuku kaji ba wai da awa wani ni ba sunna bane yace a abin da yake shine ginshiki tushe a tafiyar sunna shine yin ruko in aka ce ruko aiki kenan yace at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah yin riko da abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke a kansa waliktida'u bihim da kuma yin koyi da su wannan ta sa tun tale-tale malamai suka tashi haikan a ƙarni na biyu ƙarni na uku suka dinga yin rubuce-rubuce domin ƙayyade wa al'ummar musulmi menene aƙidar ahal sunna don kada zamani ya tsayi a samu 'yan shigogo shigogon addini so su gurɓata lissafin addini a kirkiro masifu da bid'o'i a gurɓata a zo a kasa gane wanne ne aqidar sahabbai wanne ne ba aqidar sahabbai wanda suka koya daga gurin manzo Allah sallallahu ba su malam Abubakar ibn Abi Shayba su shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal su al-Imam al-Khallal da yawa daga cikin magabata suka dinga rubuce rubuce akan aqidar ahlus sunna Abdussalam ibn Barjas al Abdul Karim ya ambata a cikin mukaddimarsa ta littafin al-Mutaqaddis Sahih ya ce a wancan zamani an rubuta littattafai risaloli a kan abin da ya shafi aƙidar ahlus sunna aƙalla risala ta ɗara guda 250 mafi ƙaranci risala wadda take bayani ga aƙidar ahalus sunna guda ɗai har guda 250 abul qasim allalaka yi a cikin sharh usul itiqadi al-sunnah wal jama'a ya rubuta shi a cikin mujalladai guda biyu ya tattara da yawa daga cikin wayannan aqidu na ahlus sunna to abin da ake da bukata shine ka tabbatar da cewa aqidar ka abin da kake da shi a kuduri na zuci dangane da abin da ya shafi haƙƙin Allah dangane da abin da ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da abin da ya shafi ranar lahira dangane da abin da ya shafi imani dangane da abin da ya shafi sahabbai aqidarka kudurinka ya yi daidai da abin da malamai magabata suka rubuta akan cewa wannan ita ce aƙidar ahlus sunnati wal jama'a al-imam muzani an haife shi shekara ta 175 shekarar da Laith ibn Sa'ad ya rasu ya rasu shekara ta 264 ya faɗa a cikin sharhu sunna nasa yake cewa bayan ya koro aqidar ahlus sunnati wal jama'a din sai yake cewa faman yusira li hadha duk wanda Allah ya yassare masa faɗaka dangane da a aƙidu na ahal sunna da muka rubuta sannan ya rike su a matsayin su ne aƙida ce fa innahu min addini ala hudan to wannan muna bashi garanti muna bashi tabbas akan cewa dangane da abin da ya shafi addinin musulunci kar ya yayi dar akan shari'a yake wa min rahmati ala raja'in sannan ana masa fata cewa zai dace da samun rahmar Allah subhanahu wataala ashe malamai sun gama rubuta abin da yake shine aqidar ahlus sunna ba a buƙatar wani ya kirkiro wani abu daga baya ya kawo shi a cikin addini sannan a maida wannan abin shine aqidar musulunci kuma al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala kamar yadda al-imamu al-ajurri ya rasu 360 yake ambata a cikin littafin ash-shari'a haka ibnu batta a cikin al-ibanatul kubra shi ma ya ambata a cikin al-ibana din ya kawo magana daga al-imamu shafi'i malam shafi yake cewa laisa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa tibahuha ba abin da yi saurawa mutane dangane da abin da ya shafi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai binta bin sunna kawai ake neman ka a gunsa bashin da ake binka ka bi sunnar manzon Allah wasallam ba a neman ka da ka kirkiri komai ka sa a cikin addini bin sunna bin sunna kuma ba zai yi ba dole sai ka je ka koyi ina ne inda ake koyar da sunna shi yasa ɗalibin sunna ahlus sunna zaka ga baya yin sakaci da majalisul ilmi duk inda isan ga wani malami ya zauna yana karantar da abin da ya shafi sunnar manzo Allah sallama hadisansa aqida ta magabata zaka samu ahlus sunna baya yin sakaci a wannan gurin al-imamu Abu Dawud a cikin sunan dinsa ya kawo hadisi daga Ubaidullahi ibn Abi Rafi daga babansa yace annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikihi kada naga ɗayan ku daga cikin mabiya daga cikin mutane ya je ya kashin gida a jikin karaga tasa ya atihil amru min amri wani al'amari daga cikin umarnina ni manzon Allah ya zo masa mimma amartu bihi aw nahaitu anhu ko wani hani daga barinsa fa yaqulu la nadri ya dinga cewa mu wannan zancen ba mu san shi ba a hadisi yake ma wajadna fi kitabillahi tabana mu iya abin da muka sani za mu yi aiki da shi shine abin da ya zo a cikin littafin alkur'ani amma duk abin da ifta daga nan ya zo a sunna ba za mu yi aiki da shi ba annabi ya ce to a hirdinka da wannan Kanna ne mu dan uwa musulmi na same shi anan al-imam al-khallal a cikin as-sunna a karkashin athar na 1329 al-khallal ya rasu 311 yake cewa daga Anas daga Malik ibn Anas malik ibn anas ya ce kala umar ibn abdul aziz umar dan abdul aziz Allah ya ji kansa da rahama ya ce sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da halifofin sai da malamin mana ishara da su sun sunnanta sunnoni ah, ya ce akhdhu biha tasdiqul kitabillah yin riko da waɗannan sunnoni nasu tasdiqun ne li kitabillah gaskatawa ne game da abin da ya shafi sha'anin littafin Allah wastikmalul li da'atillah sannan kuma cika sawa ne game da yi wa Allah da'a wa quwwatun ala dinillah sannan kuma ƙarfi ne game da addinin Allah ya ce wa man amila biha muhtadin kaji abin da ake nema a gurin ahlus sunna al'amalu bis sunna ya ce wanda ya aiki da waɗannan sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shiryayye ne wa manistan sarbiha mansurun wanda ya nemi a taimake shi dangane da sunnar manzan Allah to wannan ya cancanta a bashi kariya a taimake shi ya ce wa man khalafaha wanda ko ya kuskura isaba wa sunnar manzon Allah ya ce ittaba ghayra sabilil mu'minin wannan ya bata ya bi ta farkin da yake ba shine farki na mumine ba wa wallahu Allahu ma tawalla ce wannan jijjibe ban abu da ijin kansa na saba wa sunna Allah zai jibinta masa Allah zai ɗora masa sakamakonsa Allah subhanahu wataala ya yashe mu yan uwa masu albarka yana daga cikin abin da aka rawaito mana daga gurin magabatan mu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi shine yin kishi a kanta nuna kaunar su ta hakika ta gaskiya dangane da abin da ya shafi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko a cikin sahih na Imam Muslim kitabul iman al-Imam Muslim ya kawo hadisi dangane da wani mutum ana cewa da shi ma'abadul juhani wannan ma'abadul juhani aka samu da yahya ibn ya'mar da umayd ibn abdurrahman al-himyari suka tafi aikin haji a aikin haji sai suka haɗe da abdullahi dan umar sai suka ba shi labari suka ce masa a garin basara an samu wani mutum ma'abadul juhani da jama'arsa sun billa suna da'awar cewa al'amur unu la qadar babu kaddara Allah bai alci kaddara ba kaga wannan maganar karyatawa ce ga alqur'ani inna na shay'in khalaqnahu bi qadar alqur'ani ya tabbatar ga kuma sunna ta manzo Allah sallama ita ma ta tabbatar akan cewa wa an umina bil qadari khairihi wa sharri to ga wasu sun billa kawai suna cewa babu wata kaddara al'amru unuf kaga sun saba wa sunna wayannan bayin Allah sai suke bawa Abdullahi da Umar labari Abdullahi dan Umar bai gansu ba bai san su ba amma sai yake bawa wayannan bayin Allah labari yace da su fa'iza laƙi ta ula'ika idan ka koma ka haɗu da irin wa'yannan mutanen fa'ahbirhum to ga baƙin labari ka basu, su an ni bare minhu ni babu ni babu su ba ruwana da su wa hum bura'a'u umminni kuma su ma ba su ba ni ban san su ba su san ni ba ma'ana ba na ƙaunar su kuma su ma bana nema su kaunace ni tunda suna yaƙi da abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar na rantse da Allah law anna li ahadihim mithla uhudin zahaban yace da a ce ɗayan su yana da kwatankwacin girman Uhud na dinare fa anfaqahu sai ya bada shi sadaka idan ga ciyarwa fi sabilillahi ma qabila Allahu minhu Allah ba zai taba karɓar wannan aikin na alheri nasa ba hatta yu'mina bil qadari har sai ran da suka sauko daga kan wannan bid'a ta su suka dawo suka yi imani da kaddara kamar yadda sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta tabbatar da ita al-imamu muslim har wa a cikin sahihin hadisi na 1954 ya kawo hadisi daga sa'id Ibnu jubair cewa wata rana akwai wani dan uwa abdullahi ibn al-mughaffal yake yin wani wasa da ake cewa da shi khalf al-khalfu shine wasan dan balle da ake yi da dutse Abdullahi ibn al-Mughaffal da iga wannan yaro yana wannan wasa sai ya hana shi sai ya ce ka daina wannan wasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sai ya ce shikenan domin maza sallama ya hana ya ce shi dai ba zai kashe maka farauta ba kuma ba zai kore maka abokin gaba ba karshe ma ya karya maka haƙori ko ya balla maka ido ya lalata maka ido dutse ne za a harba amfani me zai maka annabi sallama ya hana abdullahi ibn mugaffal wataran ya dawo kawai sai iga wannan dan na sai ya ci gaba da yin wannan aikin da ki bashi labari yace da shi annabi muhammad ya hana aikata wannan abin sai abdullahi ya ce da shi uhaddithuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anhu in baka labarin cewa annabi muhammad ya hana wannan aiki thumma tahzifu sannan kuma ka dawo ka ci gaba da yin wannan aikin Ya ce la ukallimuka abadan Ya ce, wallahi daga yau ba zan sake maka magana ba ba ba kai ka duba da sahabban manzala sallama suke nuna kishi suke nuna damuwarsu idan suka ga wani ya saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wa yau al-Imam Muslim din dai a cikin sahihin hadisi na 442 ya kawo hadisi daga Salim ibn Abdullah cewa abdullahi dan umar wata ran ya ba wa ɗalibansa labari akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'adhannakum ilaiha a wata riwayar la tamna'u ima Allahi masajidallah yace idan mata bayin Allah suka tambaye ku suka ce mai gida muna son zamu je masallaci zamu sallah annabi Muhammad yace kar ku hana su na hana Abdullahi dan Umar ba ɗalibansa labari a gurin sai bilal ibn abdullahi sai ya ce wallahi la namna'ahunna ya ce wallahi tallahi sai mun hana su kaga a take a gurin an ce annabi ya ce kar a hana ya ce ni sai na hana wallahi tallahi salim ya ce fa sabbahu sabban sayyi'an a gurin abdullahi dan umar ya fusata ya saki wannan yaron shine sabbahu sabban sayyi'an ya masa wani irin mummunan zagi saboda ya ce an ce da shi annabi ya ce ya faɗi nasa ra'ayin sabanin na annabi yace fa sabbahu sabban sayyi'an ya aibata wannan yaron mummunan aibatawa ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattu yace ban taba jin ya faɗi mummunan magana irin wannan ba wa qala yace ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in baka labari ba ni na faɗa ba in ce da kai daga annabi muhammadu kai kuma ka ce da ni wallahi la namna'ahunna al-imam abu dawud a riwayarsa ta 2006 cewa yayi daga mujahid kenan daga shi abdullahi dan umar yace farafa ayadahu falatabahu wannan salim yana bilal yana faɗa cewa wallahi la namna'ahunna kafin abdullahi dan umar ya masa wannan faɗan fasabbahu ya yace farafa ayadahu falatamahu kawai abdullahi dan umar sai izaro hannunsa sai ya dalla masa mari in ce me yasa me in ce da kai annabi Muhammad ya hana ya ce kada kada a hana su ka ce da ni sai ka hana su me ya kai shiga yin wannan shine tsananin kishi dangane da abin da ya shafi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan kishi akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma yin kwazo da sadaukarwa wurin neman ta domin in baka nemi sunnar manzo Allah sallama da sanin ta ba za ka santa ba al-imam al-khatib al yana da wata karamar risala da ya rubuta ya saka mata ar-rihlatu fi talab al-hadith yin tafiya domin tafiya neman ilimin hadisi a ciki ya kawo riwayar Jabir ibn Abdullah al-Ansari Jabir yana Madina iji labarin cewa akwai wani sahabi yana da wani hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa hadisai biyar ba ba goma ba ba ɗari ba hadisi ɗaya Jabir ibn Abdullah ya sai raƙumi ya kama hanya sai da i wata ɗaya wata ɗaya akan hanya don ya je i nemo wannan hadisi guda ɗaya na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya je kofar gidan sahabin ya aika ya ce ku je ku ce da shi Jabir yana sallama sai ya aiko ya ce ku ce da shi wa jabir din jabir ibn abdullahi al-ansari ya ce eh jabir dan abdullahi al-ansari sai gashi ya fito da gudu ya rungume shi yace me kaka garin nan neman kuɗi ya ce a me kaka yace wani hadisi ne guda ɗaya aka ce min ka san shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine na shiga damuwar kada na rasu ko kai ka rasu ba mu haɗu ka zantar da ni abin da ka ji daga bakin masoyi annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama. zahabi a cikin siyaru a alamin nubala ya kawo labari a cikin juz'insa na sha hudu shafi na 288 karkashin athar kenan ko tarjama ta 4636 tarjamar Muhammad ibn Tahir yake ba da labari daga asilafi asilafi ya ce, yace samitu Muhammad ibn Tahir yaqul Muhammad ibn Tahir yana cewa katabtu sahihain wa sunan abi da sab'a marratin bil ujra yace an dauke ni aikin kwadago na rubuta bukhari da muslim da sunan abi dawud da sau bakwai kowanne sau bakwai ya rubuta shi ya ce waka tabtu sunan ibn maja ashara marratin bin rai yace na je garin rai Anan kuma da na zauna sai da na rubuta sunan ibn maja sau goma na rubuta shi na ɗaya biyu sau guda goma ya rubuta a shafin sa na 289 karkashin shi Muhammad ibn Tahir din a tarjamarsa yake cewa qala Abu Mas'ud Abdurrahman al-Haji ce Samitu ibn Tahir ya kulu ibn Tahir yana faɗa dangane da irin sadaukar da wadda yayi gurin neman sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bultu dama fi talabil hadisi marratayn yace sau biyu ina yin fitsarin jini gurin neman ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marratan bi bagdada wa ukhra bi makka yace wata ran na tafi daga garinmu na tafi bagadada zan tafi neman ilimin hadisi sai da masifar hanya da wahala ta sa ni fitsari na yi koma jini haka na taɓa daukan hanya na tafi garin makka ita ma a hanya fitsari na yi koma jini sannan yana daga cikin girmamawarsa ga sunna duk inda zai je din nisansa baya hawa abin hawa a ƙasa yake zuwa ya ce kuntu amshi hafiyan fil harri ya ce duk zafin rana a ƙasa nake tafiya falahikani zalika sai wannan tsargiyar fitsarin jini ta kama ni wa ma rakibtu dabbatan qattu ice ban taba hawa kan dabba abin hawa ba fi talabin hadisi gurin neman ilimin hadisi a cikin al'ilal wa ma'rifatur rijal na'am al-imam Amr ibn Hanbal a cikin karkashin tarjama ta 2515 ya kawo labari yake cewa aqama shubatu shubatu ibn al-hajjaj ya ya je gurin malam al-hakam ibn utuba 18 shaharan wata goma sha takwas yana koyan ilimin hadisi a gurinsa ice hatta ba a jugu a baiti har sai da isai da rufi da katakwaye da dirkokin gidansa ya tafi neman ilimin hadisi ya zauna wata ɗaya wata biyu ba wata goma sha takwas shekara ɗaya da rabi ba kuɗi ba abinci ya aiko aka sai da rufin gidansa aka haɗa ta wannan rufin gidansa aka sayar aka aika masa da kuɗi za su sadaukar da komai nasu dan neman ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Imam az-Zahabi a cikin Tazkiratul Huffaz juz'i na uku shafi na 35 da biya rasu 748 shekara 20 tsakanin rasuwarsa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo labari daga Ibn Abi Hatim Ibn Abi Hatim yace sun je kasar Misr sab'ata ashhurin tsawon wata bakwai duk abin da yake mai ruwa ruwa na abinci bisu shi ba kullum cikin neman ilimi suke da rana duka yawon neman malamai suke da daddare kuma idan an dawo ana yin mukabala nan sahwa nuqabil za ka zo mai ka kwafo mai na kwafo mu haɗa waye i kuskure i gyara haka suke kuma da daddare ya ce wata ran yanayin abinci ya ishe su akan hanya sai suka samu wani ɗanyen kifi sai suka siya suka ce a yau ga kifi bara mu je mu soya mu ci da suka zo gida suna aje kifin sun fara tunanin soyawa sai suka ji labari an ci ai ga malam wani can ya kulla majalisin hadisin manzo Allah sai suka rufe kifin suka tafi a haka sai da aka kwan uku kifin nan yana bai fara ribewa ba lokacin soye kifin daga ƙarshe ya ce wallahi haka muka ɗauki ɗan kifin nan muka kasa shi ɗanyensa muka cinye muka sha ruwa muka ƙara tafiya makarantar ilimin hadisi haka suke sadaukar da rayuwarsu gurin neman ilimin hadisi malam a cikin al-imamul khatib al-bagdadi lokaci a cikin aljami'u li aqlaqir rawi wa adabus sami karkashin asar na 1542 shi al-khatib al-baghdadi ya rabu shekara ta 463 ya kawo Athar. daga ammar ibn raja yace samitu ubay ibn ya'ish yaqul aqamtu 30 sanatan yace na zauna tsawon shekara 30 ma akaltu biyadi ya'ni bil layli kanat ukhti tulqimuni wa ana aktubu ice a tsawon kwanaki talatin in ya daga makaranta da daddare abin da yake zama shine aikin kwafar hadisan manzo Allah yace to a tsawon wayannan shekara talatin bai taba ɗaukan abinci da hannunsa ya sa bakinsa ba ba lokacin da zai ɗauki tuwo ko abinci ya sa a bakinsa shekara talatin yar uwa ce da shi ita take ɗaukan abinci yana ta rubuta hadisi tana wulla mai loma a bakinsa in ya ce sai ce mata bashaka na gode sai ci gaba da rubuta wannan shi ne abin da salaf suka gabatar na sadaukarwa kaɗan dangane da abin da ya shafi himma da kuma ba da kula dangane da abin da ya shafi sunnar manzon Allah da kuma ba ta kariya ashe wannan yana wajabta mana abubuwa mulmulallu kamar haka abu na farko tsayuwa game da abin da ya shafi umarnin Allah duk sanda muka ji an ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce wannan abun wajibi ne mu tsayu a kansa abu na biyu nisantar bid'a da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana annabi sallama ya hana wannan annabi sallama ya ce kaza bid'a ne kaza bid'a ne a shari'a babu kai babu shi kada wani ba annabi bai kirkirar maka wata ibada ya baka ici kai wannan shine abu na biyu abu na uku bayan ka san mecece sunna ka san yadda magabata suka yi gwagwarmaya gurin kafata kai ma ka ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta ɗabbaka sunna kuma shine abu na uku to ta zama da kai ma ana ganin ta a tattare da kai kana ɗabbaka ta kada ka santa kadai kai aiki da ita in an ganka a ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da kai domin duk lokacin da ka san ilimi to cikin biyu ɗaya ne ko ya zama hujja gare ka ko ya zama hujja a kanka ka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ne amma kuma baka aiki da sunnar to kuma aiki ka ƙara cikawa kanka wannan shine abu na uku abu na hudu shine lokacin da ka san sunnan to ana neman bashi kuma za ka yi kira zuwa gare ta ad-da'watu ilaiha za ka kira zuwa ga ita wannan sunna din ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai idan ka zo marhalar yin da'awa ko yin kira zuwa ga sunna din da kuma marhala ta dabbaka ta a tattare da kai za ka iya fuskantar kalubale ta ko ta malam ya buga mana misali annabi sallallahu alaihi wasallama shine yazo da shari'a amma bai kubuta daga bakuna na waɗanda suke makiya wannan shari'a ta saba sallallahu alaihi wasallam to don haka kai ma in kai riko da gezarsa in kai riko da irin gwadabansa to abin da aka faɗa ko ɗoriya akan abin da aka faɗa akan nasa ka shirya zai iya samun ka kana yakin yaɗa sunnar manzo Allah sallama wani a gefe zai kalle ka ce da kai makiyin annabi ne kai alwaisul karani kamar yadda al’imamu shatibi a cikin al’itisam itisam yake ba da labari yake cewa al'amru bil ma'arufi ko Inna al'amra bil ma'arufi Wannan haya 'anil munkari lam alil lil mu'min sadiqan ce a wasu lokutan fa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba sa bar wa mutum aboki ba kuna rimi rimi da mutum amma da kafaɗi faɗi gaskiya wata ran sai daina na kula ka Ya yace na amuruhum bil a fayashtumuna a'radana ce ga abin mamaki muna kiran mutane zuwa ga alkhairi muna umartar su da abin da ke Shi ne daidai amma sai kaga suna buɗan baki a a'radana su dinga zagin mutuncin Ya ce wa ya ji yajiduna ala zalika a'wana min al fasikina yace kuma kaga sun samu fasikai suna taimaka musu akan wannan yakar tamu saboda kuma muna kiran su akan sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wai Uwaisu yace to wallahi babu gudu babu ja da baya su yaƙe mu su zage mu su duk abin da za su jefe mu da duk abin da za su jefe mu yace wallahi ba za mu gushe ba muna masu gaya musu wannan gaskiya ko suna so ko ba sa so wannan shine abin da magabata suka gino a kai Shehu Usman dan Fodiyo na bukar shi a karan makallau Shehu Usman dan Fodiyo yana da risaloli a ƙarshen rayuwarsa wanda abin da ibada kaifi a kansu kawai shine al'umma ta dawo ta tsayu ta ginu akan sunnar manzon Allah sallama kalai ban wani abu farko ya rubuta sauƙul umma ila tibai sunna in ka koma risalar tasa sauƙul umma ila tibai sunna kadai ka ce abin da Shehu Usman dan Fodiyo yake gaya maka ka koma wa hadisan manzon Allah sune sunna babuka kawai ya dinga budewa yana dura hadisan manzon Allah a ciki ya sallame ka bayan ya rubuta sauƙul umma ila ittiba'is sunna sai ya dawo sai ƙara rubuta wata sabuwar risala kuma sai ya sa mata ittiba'u sunna bayan ya rubuta ittiba'u sunna ya dawo ya ƙara rubuta wasiqatul ikhwan tabyin dilalati wujubu ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma ita ma risala akan bin sunna a ƙarshe ya ya rubuta shakun dimdin littafin sa ya'u sunna wa ihmadul bid'ah Sheikh Muhammad Bello akwai wata wasiyya Sheikh Usman Dan fodio da aka rubuta Sheikh shi ya fitar da ita Muhammad Bello yace Sheikh Usman ya bashi wannan risalar kwana biyu kafin ya rasu abin da ya rubuta a cikin risalar shine riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda ita babu wani abu akan wannan shine abin da ake yin kira akan sa ko da yaushe saboda yan uwa masu albarka a gurguje mu sani wallahi babu abin da za a bawa mutum mulmulalle mai tsada sama da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sauki kuma ga daɗi sunna ce za ta baka labari ta ce maka idan ka karanta suratul ikhlas kul huwallahu ahad za a baka lada na ɗaya ka karanta ɗaya bisa uku na alqur'ani in ka karanta suratul ikhlas sau uku Allah zai baka lada ta makar ka karanta alqur'ani ne gaba ɗayansa a sunna za a baka labarin wani tasbihi kafa ɗaya da zaka ja shi idan ka ja shi za a ce da kai ladan da za a baka wani wanda i ba wannan ba in ya wuni yana yin sa ba zai samu lada irin wanda kai ka karanta kafa guda ɗaya ba a sunna za a baka labari a ce idan ka zo kana alwala duk gaba ɗaya zunuban da ka aikata da wannan hannu suna zubewa da hannun da ruwan alwala da ka wanke hannunka idan ka tako daga inda ka ka tafi masallaci Allah yana kankare ka yana ɗaukaka darajarka idan ka zauna bayan ka idar da sallah kai tasbihai subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ka cike da la ilaha illallah wa la sharika la annabi alaihi salam ya ce zunubin ka in ya kai cikin duniya Allah zai shafe shi ba wahala a sunna ne za ka yi wa annabi alaihi salatu wassalamu salati guda daya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka guda goma a sunna za a gaya maka wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gurguje mu kalli abubuwan nan guda biyar yan uwa a duniya za mu kalli abu biyar a lahira za mu kalli abubuwa guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa a sanadiyarsa muka zama khairu umma mafifitan al'umma da Allah ya fitar a ban kasa a duniyance a duniyance annabi sallallahu alaihi wasallama ya fitar da mu daga cikin kangin jahilci Allah ya bashi ilimi na alkitabu wa sunna ya zo shayar da mu shi ilimi ya zo da siga guda biyu ilimi a matsayin mu'jiza gagarabadau ilimi kuma a matsayin gado gadon da babu irinsa duk gadon da aka raba zai kare banda na manzo Allah sallallahu sannan a iliminsa ne za a zo da abu a yi wasu tahaddi a ce in kun isa ku zo da irinsa kuma har abada ba za su iya zuwa da irinsa ba a duniya ne annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya dura masa dukkanin kyawawan tadodi da biyu da halaye hakuri shine gaskiya shine kyauta shine jakai dukka baki ɗaya abin alkhairi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana komai shi yasa Shehu Abdullahi Gwandu da ya rubuta littafin Akhlaqul Mustafa sallallahu alaihi wasallama a muqaddimarsa sai yake cewa famanik tadahu fi hasafa ya ce duk wanda yi da manzan Allah a cikin tajodin nan nasa da za mu kawo tabbas zai tsarkaka bayan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu hurriya yanci ta addini ba don zuwansa ba da tuni ana bautar gumaka ba don shi ba da tuni ana bautar wani ba Allah ba zuwansa ikafa tauhidi muka koma mun rabauta da tauhidi mun rabauta da bin sunna wa ikawo maka wani abu sama da wannan bayan wannan mun samu sadaukarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salam ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi face ya bashi wata addu'a guda ɗaya wacce aka bashi ita aka ce kamar kai wuka ce da kayi ta mun amsa annabi alaihi salam ya ce kowane annabi ya roki Allah bukata yace ni tawa amma ban yi ta ba aka ce ya rasulullahi to ya baka yi ta ba yace a al'umma ta zan yi wa bajinta ita ranar alkiyama wannan a rayuwar duniya imana wannan ba zai kirgu ba iyaka na duniya in ka dawo lahira mu za mu fara shiga aljanna mun fi kowa yawa aljanna mu za mu yi wa al'ummatai shaida na hudu kenan ko na biyar za mu tashi da wata alama mu kaɗai muke da ita muna da hasken fuska muna da hasken hannu gurran muhajjalina min atharul wudu annabi sallallahu alaihi wasallama sannan mu ne muke da tafkin alkausara na annabinmu ne kaga ba wani abu da muke nema Allah tabaraka ta'ala bai mana ba ba wani abu da muke nema da Allah bai sanya shi ya dan fara shi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda kawai ya mana saura abu guda ɗaya ne mu nemi sunnar manzon Allah sallama mu nemi saninta mu kankame mata mu aiki da ita amma mu sani annabi sallama a ƙarshe ya faɗi magana guda biyu magana ta farko ya ce duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda baya so aka ce ya rasulallahi ya waye zai ce baya san aljanna ya ce to ku tsaya ku ji mafita ya ce duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wanda ya bi ni zai shiga aljanna ka tambayi kanka kaza da kace annabi kace bi akai kaza da kace annabi kace bi akai ce to wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda kuma isaba mun to wannan shine baya son ya shiga aljanna a ƙarshe hadisin da muka bude da shi manzo Allah sallama yace man ragiba an sunnati laysa min Allah ya raya mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar wato yan uwa kamar yadda na gaya muku a farko na ce wannan lecture ni na san cewa gaskiya lokaci ba zai ban mu mu ba wa lakcar ta yadda ya kamata ba shi kansa malam anas yanzu yadda ya koro bayani ƙoƙari nake ina rike shi ina rike shi amma duk da haka ya tsatsallake wasu abu bai iyar da bayanan da yake so ya iyar ba a wannan fagen shi yasa na ce muku inda za mu kai safiya za a dinga kawo maka maganganun magabata akan wannan babban abin da zai ba mu sha'awa sannan babban abin da zai ba mu daɗi kuma mu samu nutsuwa shine tunda malaman nan suka fara karanto jawabi babu wanda ya karanto yake cewa ina gani ko ga ra'ayina babu wanda ya ce ya karanto cewa an yi mafarki da wane ya yi kaza ya ce ku karanta kaza ba wanda ya wannan mafarkin ba mafarki ba hasashe ba tunaninmu duk maganganu ne aya alkur'ani hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun sahabbai duk gaba ɗaya. sabida haka wannan shine babban abin da zai baka nutsuwa a cikin tafiyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. abu da yake so saboda ƙurewar lokaci mu karkare da shi duk abin da malaman nan suka yi mana wato sun dunkule mana ne wasu abubuwa guda biyu amma sun takaita akan guda ɗaya shine shuruɗu ƙubulul amal sharaɗan karɓan aiki wallahi ɗan uwa abin da malamai suka gaya mana a nan idan ka ɗauki ikhlasi sannan muka ɗauki biyayya ga manzan Allah biyayya ga sunan manzan Allah wallahi su ne sharaɗan karɓan aikin mutum in duk wani aiki da ka yi a rayuwarka ka auna shi akwai ikhlasi a ciki in akwai ikhlasi to akwai dacewa da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan akwai to Allah zai karɓi wannan aikin naka amma idan ya rasa ɗaya daga ciki misali ya dace da koyarwar manzan Allah amma babu ikhlasi Allah ba zai karɓa ba ya dace da ikhlasi amma bai dace da koyarwar manzon Allah ba Allah ba zai karba ba wannan shine abin da Fudail bin Iyab ya faɗa lokacin da ya fassara wannan ayar allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yace ahsanu amala yace akhlasuhu wa aswabu akhlasuhu aikin da aka yi shi dan Allah wa aswabuhu aikin da aka yi shi dan dacewa da sunnan manzon Allah suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu yace ya aba ali me ake nufi da akhlasuhu wa aswabuhu yace akhlasuhu ma kana khalisan liwajhillah wanda ya kasance an yi shi dan Allah ba dan kowa ba kaga wanda ya fita daga ya fita daga duk wani burbushi na shirka sannan kuma wa buhu wanda ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace am aiki idan aka yi shi ya dace da sunna bai dace da koyarwar bai dace da da bai dace da da da ikhlasi ba Allah ba zai karba ba sannan kuma idan muka lura za mu ga hadisin Huzaifatu bin al-Yaman yake cewa kullu ibadatin lam ya ta'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fala ta ta'abbadu biha yace duk wata ibada in dai sahabban manzon Allah ba wannan abin a matsayin ibada ba to wallahi kada ku yi za ku yi aikin banza ne za ku yi aikin banza Huzaifa bin Yamani yake faɗa sannan kuma Abi Dharril Gifari ya gaya mana dan kada wani ya ce maka ga wani dangin abu shi ma alheri ne a'a yace wallahi tallahi Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin dade da tsuntsu da yake tashi yake walkatawa zuwa sama sai da manzan Allah ya gaya mana wani ilimi a cikin wannan tsuntsun da ilimin da zai ba mu da amfanuwar da za mu yi da shi saboda haka babu wani abu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniyar nan bai gaya mana shi ba saboda haka babu wani abu yanzu da wani zai zo daga baya ya ce mana ga wata abu wanda yake sabo ne wanda zai gaya mana na ibada ko wani wanda za mu yi yana da falala wallahi babu shi a cikin addinin musulunci shi yasa imamu malik bin anas allah ya ji kansa da rahama yake cewa du man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiro wani abu ya raha hasana har yake ganin wannan abun mai kyau ne ya ce to kamar yana raya cewa manzan Allah ya ha'inci al'umma kaga illa bid'a kenan in dai ka kirkiro kana ganin wannan ai za a iya yi mai kyau ne Imam Malik yace kamar kana cewa ne lisanu halika yana cewa manzan Allah ha'inta mu yayi saboda me yace gashi manzan Allah ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati Allah yana faɗa wa raditu lakum al-islam yace duk abin da bai zama addini ba a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sahabbai ce wallahi ba zai taba zama addini a wannan lokacin ba Imam Malik yana faɗa ne a lokacinsa ba ba wannan rubabban lokacin namu ba lokacinsa wanda bai kai karni ɗaya ba bai wuce karni ɗaya ba tsakaninsa da manzan Allah yake faɗan wannan magana saboda haka yan uwa wannan shine a ƙarshen wannan lakca ta mu saboda lokaci amma ya kamata a ce da mun ba da lokaci an yi tambaya don mu nan ba irin zama ba ne na muridai wato ka zama a gaban shehunka kamar gawa a gaban mai wanki ta duk abin da ya faɗa kawai ka girgida kai kamar balagaggen kadangare a'a yanzu mu nan duk abin da muka faɗa a nan idan kana da ta cewa rubuto ka yi tambaya menene kake da istifsari sai a gaya maka duk abin da muka faɗa muna da hujja duk abin da muka bada akwai littafi inda za ka je ka buɗa ka gani saboda haka na so a ce an ba da lokaci duk wanda yake da ta cewa yake da tambaya ya yi tambaya E nan ba wuya ba ce ballantana a ce babu tambaya Allah ya sa mu dace ina ganin abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladan abin da muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa